Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da dalol. Sai tashar Alfa rediyo kuma si a ƙasar Ghana. Kuna iya kama mutane ta sadarwar intanet a lokacin da aka so ta adireshinmu na hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Baba Yakubu makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfin ƙarfi fiye da kima kan 'yan shi'a masu zanga-zanga a Abuja. A jihar Neja kuma malaman kwaleji ne suka tsunduma yajin aikin sai baba ta gani. haka kuma za ku ji kungiyar 'yan jarida mata ta shirya wa mata bita don faɗakar da su illar cutar daji wato kansa daga nan kuma maryam dauda za ta shigo mana da shirinta na kallabi tsakanin rauna sai kuma wato sharhin jaridun amurka da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kura kuna ajiye mana ta waya amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma makiri shugaban amurka donald trump ya kara gangami a kan yunkurinsa na soke dokar da take baiwa yaran da aka haifa a nan amurka 'yancin zama 'yan ƙasa yayin da dubban bakin haure suke karasowa a hankali zuwa iyakar kudancin amurka da yake jawabi a wurin taron gangamin siyasa a yammacin shekaran jiya laraba kafin zaben rabin wa'adi na mako mai zuwa trump ya yi kokarin neman goyon bayan jama'a a kan shawarar da ya yanke na wato kashe dokar 'yanci zama ɗan ƙasa kenan ta haihuwa ya ce a cikin ɗan lokaci idan sun shigo ƙasar mu sai ka ga 'ya'yan ɗaruruwan bakin haure da ba su da izinin zama ƙasar sun zama 'yan ƙasa kai tsaye saboda wannan dokar mara ma'ana kuma nan take sai su samu daman cin kowane amfani da duk wani ba zai iya samu na biliyoyin dala a duk lokaci ko kuma a duk shekara trump ya kuma ce zai aika da sojoji dubu sha 15,000 akan iyakar kasar da mexico domin hana ayarin bakin hauren daga tsakiyar nahiyar amurka wanda suke niyyar shigowa amurka ba bisa ka'ida ba shiga trump ya bayyana bakin haure a matsayin mutanen da ya kamata a ji tsoronsu ko da yake akasarin bakin haure sun ce suna zuwa nan amurka ne saboda su guje wa tashin hankali kuma su samu rayuwa mai inganci da ba su samu a kasar su an fitar da wani sabon shirin wasan kwaikwayo na haɗin gwiwa tsakanin hukumar kare hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyi masu gudanar da ayyukan bakin haure da safaran mutane a najeriya kan yadda za a faɗakar da mutane daga yin balaguro mai cike da haɗari zuwa turai za a watsa shirin ne na kwaikwayon wanda aka shirya a cikin salon turanci na ingilishi ko kuma brokin da yarbanci da kuma wasu harsunan jihohin najeriya guda shida Speed FM, first station for Edo State. lead, others follow. a jihar Edo yana cikin gidajen rediyon da za su watsa wannan shiri mai take a broad mata ko kuma batun turai a hausance a shirin da aka yi kashi goma sha uku a kan balaguro ba bisa ka'ida ba kana kuma za a rika ba masu sauraro dama su kira ta waya kai tsaye su shiga shirin domin ba da albarkacin bakin su da kuma labari da suka sani akan wannan batun. duk da hadarin tafiyar mai magana da yawun hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya joel milman ya ce wannan balaguron na ƙara samun haɓaka ya faɗa wa muryar amurka cewa hotuna da labarun farfaganda da ake ɗorawa akan shafukan sada zumunta suna nuna akwai rayuwa mai kyau a turai lamarin da ke yaudaran bakin haure daga afirka ta yamma suna gwada wannan tafiyar. ma'aikata na kamfanin google a fadin duniya sun yajin aiki domin kalubalantar yadda kamfanin ke kula da batun neman yin lalata da mata wannan yaji aiki ne na gama gari da ma'aikatan suke yi a fadin duniya daga singapore zuwa dublin da sao paulo da brazil da kuma prior sai kuma oklahoma ma'aikatan google sun fice daga ofishinsu domin kalubalantar yadda katafarin kamfanin yanar gizon ya nuna wariya a kan batun neman lalata da mata sun kuma bayyana matukar damuwansu a kan wurin aikin kamfanin a san francisco inda google yake da ofisoshi da dama daruruwa na ma'aikatan kamfanin sun taru a babban kasuwar zamani inda suka yi jawabi kani suka rike kwalaye masu rubutu da dama wani daga ciki na cewa na kai kara amma an kara mishi girma ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen wasu da murya amurka a birnin washington dc amurka tana kira ga saudi arabia ta yi kokari ta gano gawar dan jarida nan da aka kashe jamal khashoggi kuma ta miƙa shi ga iyalansa tare da ba tare da bata lokaci ba an kashe khashoggi ne a lokacin da ya shiga ofishin jakadancin saudiya istanbul a watan da ya gabata a cewar wani mai bincike na musamman daga turkiya ya zuwa yanzu ba a gano gawar ba ko da yake dai a cikin watan jiya 'yan sandan turkiya sun gudanar da bincike. Babu ya kuma kirke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla to bari mu bude taskar rahoton namu daga babban birnin tarayya Abuja inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kan 'yan shi'a masu zanga-zanga. Sale Shehu Ashaka gare ka. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfi da ya wuce kima kan 'yan ƙungiyar Shi'a mabiya Ibrahim Alzazzagi a lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja. Isa Sunusi shine jami'in labarun ƙungiyar a Najeriya. Binciken da muka yi ya nuna cewa ya zuwa yanzu an kashe mabiya Shi'a mutum 45 a rana guda kacal an kashe mutum 39 kuma abu mafi ban takaici shine cewa sojoji da 'yan sanda da suka zo suna tunkara waɗannan mutane ba wai suna tunkara su ne domin su tabbatar da cewa komai ya tafi lafiya ba a suna tunkara su ne kawai kai tsaye da manufar kashe su wannan abu ne da bai dace ba ya saba wa tsarin mulkin najeriya ya saba wa dokokin ƙasa da kasa. rundunar sojin najeriya ta zargi 'yan shi'a da neman kwace bataliyar soja da ke gadin mashigar birnin ta bangaren gabas wanda hakan ne ya jawo akasin da bayyana cewa 'yan sanda ne ke da haƙƙin kare cikin gari. Are we not aware that this movement is supported by Iran? What they are doing, they have a lot of money to do it. So do you have a country? Wannan fa kungiya ce da ke samun mara baya daga Iran kuma tana samun makudan kuɗi daga wajen Iran ɗin don haka idan ba a ɗau mataki a kanta ba za ta iya fin Boko Haram hatsari. in ji mukaddashin jami'in labarin rundunar tsaron najeriya brigadier janar john agib duk da haka isa sunusi na amnesty international ya ce abun kunya ne matakin da sojojin suka ɗauka kan fararen hula ya kamata ne hukumomin tsaron najeriya su sani cewa duniya ta canza abubuwan da suke yi abun kunya ne duk duniya idan aka kalla kimarsu da mutuncinsu yana ci gaba da zubewa domin bai kamata ba mutanen da suka fito suna bayyana ra'ayinsu ba tare da sun ɗau makami ba ba su yi kokarin su kashe wani ba a ɗau bindiga ana kashe su wannan ko dabba bai kamata a yi mata haka ba sannan kuma mun gano cewa abin takaicin ma shine hukumomin najeriya a wannan karan sun yi amfani da manyan bindigogi waɗanda ko a fagen yaki sai ta kure ake amfani da su wato mashin gan kenan wajen tunkara waɗannan mutane wannan abin takaici ne domin a daga cikin waɗanda aka fi abin nan ya fi shafa akwai mata da ƙananan yara da kuma waɗanda suke ma na ƙasassu ne. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya buƙaci gwamnati da ta gudanar da bincike don gano hakikanin abin da ya faru. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. a gaida sale shehu a shaka a can jihar neja kuma malaman kwaleji ne suka shiga yajin aikin sai baba ta gani domin rashin biya musu bukatunsu da gwamnatin jihar ta yi alkawarin yi a baya ga mustapha nasir batsari da wannan rahoton A yanzu haka dai malamai da ma'aikatan makarantun gaba da sakandare a jihar Niger sun tsunduma wani yajin aiki har sai abinda hali ya yi daga ranar Alhamis ɗinnan. makarantun da suka auka cikin wannan yajin aiki dai sun hada da kwalejin ilimi da fasaha da kuma kwalejin horon malamai sannan da kwalejin koyon aikin gona da kuma kwalejojin koyon sha'anin kiwon lafiya da dukkaninsu mallakar gwamnatin jihar niger ne Masu yajin aikin dai sun ce gwamnatin jihar Niger ta gaza wajen biya masu bukatunsu da suka hada da na samar da kayayyakin aiki a makarantun da ma inganta azuzuwa ko kuma gine-gine a makarantun da kyautata albashinsu da suka hada da na ƙarin girma kamar yadda wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin makarantun suka bayyana a wani taron manema labarai. Eh, ni ne Adamu Aliyu Zakari, Chairman Committee of Union of Niger State on Tertiary Institution. Ire-iren wa'annan makarantun ne da muke da su a jiha-jiha haka akwai su a federal. Don wa'annan batun salari ya sa suna guje mana suna koma wurarekin da za a biya su da kyau. Albashin ku ya yi ƙasa? Albashin mu ya ƙasa bisa ga 'yan uwanmu. kun ɗibe wa'adi ne ko ko me matsayin shi ai da na dindindin ne mun janye ne wancan lokacin da su muka shiga wannan agreement to mun janye lokacin nan mu tausaya ma gwamnati an zo an waye gari su ba mu abin nan ina matsaya zai kasance tsakanin mu da gwamnati an koma ana a ba za a yadda ba nana baba haruna daga kwalojin horar da malaman makaranta kenan mina in fa ba a cika alƙawuran da aka yi mana akan yarjejeniya ba ita gwamnati ta sawa hannu to shine muke bi saboda yanzu kaga ana maganar sabon ma albashi To kungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ce ta goyi bayan yajin aikin in ji shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indaku. alkawar tsakanin su da gwamnati cewar in an biya cewar za za a ba amma abin da suna yi yanzu suna abu ne a kan hanya. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce tana kokarin shawo kan matsalolin da suka addabi manyan makarantun gaba da sakandaren na jihar Niger. In ji babban sakatare a ma'aikatar ilimi mai zurfi a jihar Niger Alhaji Yakubu Muhammad Bello. A makarantu aka yi a Capital Project amma da muna bi ma nan yanzu kawai ladi hakuri kawai za ku ba su kenan ba wani. wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar kwadagon najeriya da kuma gwamnatin najeriya ke tafka a kan batun ƙarin albashi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To Madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari kungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta gudanar da mata wani taron bita domin ilmantar da su kan illa cutar daji kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. Ƙungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta shirya wa mata wata bita domin faɗakar da su a game da illar cutar daji wato kansa. Uwar gida Fatima Bello ce shugabar ƙungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta jagoranci taron faɗakarwar. purpose for this program is that we don't want cancer to shorten the life of women. Uwar gida Fatima Bello ta ce makasudin wannan taron bita shine saboda ba son cutar daji wato kansa da gurgunta rayuwar mata. Ta ce ce kungiyar 'yan jarida mata ta Najeriya za ta ci gaba da yin tarurruka don ilmantar da mata a game da hadarin kansa ta yadda za su kula da kansu a cikin lokaci kafin cutar ta'azzara. Wani kwararren likita na asibitin koyarwa da ke birnin Ado Ekiti, Dr. Fayos Adeyojo, da ya halarci taron ya ce bambam kandagarki ga cutar kansa shine a gano ta da wuri. Because most of the time, when detected at the early stage, it is almost Dr. Fayos Adeyojo ya kara da cewa da zaran aka gano cutar daji da wuri kamar an yi kusa warkar da cutar ne. Mrs. Ogo Oluwa Ojo tana ɗaya daga cikin waɗanda na halarci taron bitar. With the little lecture we had here today, I know it's going to help us to know what is really really strong with our health. Mrs. Oluwa Ojo ta ce a game da abin da ta jiya a game da kansa zai taimaka musu su inganta lafiyar su kuma su san matakan da za su ɗauka don kaucewa A kamuwa da cutar ta kansa mata daga sassa da dama a jihar Ikiti sun halarci wurin taron bitar Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ubangiji sarkin To a gaida Hassan Umar Tambul yanzu dai a nan fasa da wannan waka kafin mu kai ga shirinmu na gaba. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya Najeriya uwa yayi mu da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. sarauniyar mata ibo a Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. bar kabilanci da bambanci Najeriya da da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da da da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa uwa ɗaya uba in kana buƙata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa uba ɗaya. birni ku zauna Najeriya ƙasa da ya da da Idan in kana ku je iko ka zauna Najeriya ƙasa da ya da da wannan haka yake Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe uku da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dr. Maryam Sani Ado. A wata hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, likitar ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ta kuma ce babban burinta a yanzu shine ta zamar ƙwararriyar likita mai ba da shawarwari da ake kira consultant da turanci. Ga da yadda hirarsu ta kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Um, yau kuna magana da Dr. Maryam Sani Ado, um, likita da asibitin Malam Aminu Kano uh, da ke Kano, Nigeria. Wani sashe? Uh, sashen radiology department mana inda ake su scanning da su hoto x-ray. To, a takaice ba mu labarin ki ina aka haife. To, uh, ni Maryam Ado an haife ni a Kano um, da take nigeria sannan kuma na yi makaranta a sankori international school na nai primary school daga nan na ci gaba na je salwi secondary school a nan nai secondary school ina sai kuma na yi bayero university kano inda na karanci um, medicine shi medicine din course na kika so ki karanta kenan eh dama shi nake so na karanta baba na likita ne so tun ina karama abin yana burge ni ina so in zama likita so shi ne tashin farko kika samu ko sai da aka yi kin yi post e da jam alhamdulillah lokacin mu ba a post e. ina yin yin jam first attempt sai Allah ya taimake ni sai na ci sai na fara immediately to da aka fara karatu eh akan hanya an an an yi tuntube ko ko ya to alhamdulillah Allah mun gode maka gaskiya ba wani tuntube da za a ce saboda maybe abin da nake tunani akwai interest so interest din shi yake sa nake ganin duk wata wahala ba wahala ba da abin da kake da interest duk wahala shi za kai babu wahala amma in ka ci jarabawa dai shi kake manta wahala eh akan ce um, karatun likitanci yana da dan wahala ke ba ki wahala a'a wahala kan tabbas daban yake da sauran um, karatu saboda wasu za su je biki za su je suna za su je taro kai kan ana hakuri maka duk ba a yi da kai a'a sai ɗaiɗai ku sai kuna hutu kuma hutun ku ba shi da yawa a duka session ku so hutun ba yawa to banda wannan shi akwai wasu irin wani kalubale da kika gaskiya banda wannan ni kan babu wani kalubale saboda lokacin ba 'ya'ya babu mai gida so ban yi aure ba sai da na gama met. sai da na gama met sun tukuna na yi aure to bayan aure bayan kin gama karatu kin fara aiki shi ma along the way ba fuskanci alhamdulillah babu matsala duka dai abin nan gaskiya abin nan addu'a ne wallahi in kana addu'a ba za ka ga matsala ba ni kan alhamdulillah tsakanina da ubangiji sai godiya Allah ya sani ina yin addu'a ina roƙon shi sauƙaƙa min to kuma alhamdulillah ina ganin su ya mu'amala tsakaninku da nasu tunda dole za ku yi mu'amala eh tabbas eh mu gurin mu gurin mu da yake radiology department ne ba mu da matsala da nurses saboda ba ma kwantar da mutane so kwantar da su amma eh, ana zuwa a scan ana zuwa a scan so eh, alakar mu da nurse ba ta da yawa muna da nurses din amma kuma haduwar mu da su ba ta da yawa da za a yi ta rigima ba kamar inda za a kwantar da su mu ce su kula da su ba su kula mana da su to yanzu ina batun biki bayan an gama karatu duk ana zuwa su biki da sauransu a yanzu kan alhamdulillah duk da dai yanzu ma kana aiki kana ci gaba da karatu ne saboda akwai eh ka specialize a ba huta ba tukun ka specialize a same Mm. radiology eh, a rida aisha sa subs wannan na dauka wannan radiology ne is a specialty na medicine so na dauke shi ne ina specializing ana so still ana karatu ana zuwa jarabawa so amma dai ka fi samun time din yin abubuwa ba kamar kafin ka zama likita ba menene babban burin babban buri na yanzu in zama consultant yanzu a yanda nake da yanzu karatun nan za a tafiya ba za a huta ba sai an kusa a kare shi insha Allah zuwa shekara ga eh, eh, da za mu shiga za a gama in Allah ya yarda banda ake THC ina kuma ake aiki tunda likitocin nan akwai amurtala ne sun cika salama ba su okay. to to to eh okay wai ni kenan kike nufi a to ni kam saboda mace ce gaskiya Aminu Kano kare nake yi na ji ce mun tala yanzu na dauka kina nufin inda ake um, aiki inda likitoci suke aiki ba a wani private clinic a gaskiya da dai na yi amikyo amma na dena me yasa aka dena saboda na gaban da time sosai ina takura kaina wani irin shawar zaki ba mata musamman akan ilimi to gaskiya mata mu tashi tsaye wallahi in kina da ilimin ki ba ki da matsala sai kawai shine abin zan yi in kina da ilimi ba ki da matsala ta ko ina so ilimin abin nema ne a tashi medicine din ma in shi ake so kar ku tsorata da wahala duk wani abu in ka gaya Allah mai sauki ne saboda haka zai zo da sauki da Allah a dake da neman ilimin na ƴaƴanmu mu taimaka musu su abin da ya kamata iyayenmu Allah ya saka musu da alkai su ne jugo suna taimakon mu masu yanzu ma mai gida Allah ya saka musu da alkai so mu tashi mu ta addu'a muna cewa iyayenmu muna so mi za su taimaka mana mazajen mu su ma Allah ya dora mu akan su ta taimaka mana za mu ga komai ya zo da sauki zama a gidan nan ba shi ne ba masauraro sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridan Amurka. Sharhin jaridan Amurka A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Post. inda aka rubuta labarin kalaman da shugaban amurka donald trump ya yi game da sauya dokokin da suka shafi 'yancin zama ɗan ƙasa ga jariran da aka haifa a amurka wannan ya janyo wata irin gagarumar siyasa a tsakanin 'yan siyasa da sauran masu faɗa a ji a ƙasar a ranar laraba wannan makon ne shugaba trump ya sake nanata cewa dokar da take baiwa 'ya'yan bakin haure da akan haifa a amurka damar zama amurkawa doka ce da ya kamata a canja ta saboda asarar miliyoyin dalolin da take janyo wa kasar kuma ba ta yin adalci ga haifaffun 'yan kasar na asali shugaban ya kara da cewa a duk faɗin duniya amurka ce kawai take baiwa mutane damar zama 'yan ƙasarta, don kawai an haife su a cikinta har ya nuna cewa wasu ƙasashe kamar su australia birtaniya faransa da india da kuma ireland duk sun canja irin wannan dokokin sai dai kuma manyan jigogin siyasa na amurka da dama ciki har da kakakin majalisar wakilai paul ryan duk sun bayyana adawarsu da wannan matakin da trump ke so ya dauka. yanzu sai mu leƙa jaridar express ta maryland inda aka wallafa labarin wasu 'yan caca su sha ɗaya da suka yi wa kansu lakabi da awaisin 11 inda suka kwashe dala amurka miliyan ɗaya a wata babbar cacar garin jihar virginia Ɗaya daga cikinsu mai suna Gen Kim ɗan Alintin wanda shine ke saya masa tiket a kowane mako kuma wasu daga cikinsu sun kasance abokanai tun shekaru arba'in da suka wuce yanzu haka sun shirya yadda za su raba kudaden a tsakaninsu. sai daga ƙarshe bari mu je jaridar richmond times ta virginia inda aka rubuta labarin wasu 'yan mata su biyu ya da kanwa da aka ga gawarsu a wani teku na birnin new york a wannan makon bayan an daɗe ana neman su Matan dai 'yan asalin kasar Saudi Arabia ne kuma mazaunan jihar Virginia. Ɗaya daga ciki 'yar shekaru 22 mai suna Rotana Fari. Ɗaya kuma 'yar shekaru 16 mai suna Tala Fari. Har yanzu ne 'yan sanda na kan binciken gano yadda aka yi suka mutu da yadda aka tsinci gawarsu a tekun birnin New York bayan a garin Virginia suke zaune da iyayensu. ofishin jakadancin saudi arabia da 'yan sandan amurka na aiki hannu da hannu domin yin bincike akan wannan lamarin. Sharhin jaridun Amurka kuka saurara na wannan makon Dauda Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gaida daula yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da kuma sauraro kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA e. sunana Alhaji Umar Dangara Chief Grader Operator Ministry Work Davis State Nigeria. Don Allah BOA e, ku isa na wannan sako ga mutanen Zamfara sun shaida mu duniya cewa za su yi shari'a da Alkur'ani mai girma. Sun yi wasa da Alkur'ani wanda ma a jagoran cewa za a yi shari'a musulunci a Zamfara turan da ya auri karamar yarinya ya shige Abuja. ba ko jin turi ta ba duk da gefen da aka gare ya aske shi to alkur'ani ba a wasa da shi assalamu alaikum da farko suna na alimu sa'in na kan ke da zaman kuma ta gani da tare da tarayyar najeriya dangane da wannan sado da yan boko haram da suka na kwashe amfanin gonar mutane a yankin jihar adamawa ko ma san masu noma a kamata gwamnati ta ko wani mataki na gaugawa a cikin jami'an tsaro a 'yan wurare da aka ga manoma su yi noma domin su sami ganin da suka kasu ko fatan jami'an tsaron mu za su kawo san wannan lamarin na ɗan ƙasa a kafin na. Najeriya ta ci daya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murai Amurka mai magana Amara Kishito da Sabo Unguwa Katsina. Tsara hakika game da bakin haure waɗanda suke kokarin shiga Amerika da kuma bakin haure da ke kokarin barin kasashen su na Afirka saboda dalilai da yawa. Zan mai wannan babban koma baya ne da kasashe masu tasowa saboda yau da ya an ce wani daga birtaniya ko daga amerika na ko ya ji ko na ko ya zo nigeria To madalla yanzu kuma ga babba ya da mana da labarai amma wannan karan a takaice. afghanistan tana ci gaba da fuskantar rashin nasara akan taliban a cewar masu sa ido na pentagon suna cewa yanzu kabul tana rike da iko ko kuma tana da tasiri ne akan kashi 56 cikin ɗari na gundumomin ƙasar wannan ne matsayi mafi karanci tun lokacin da mai bincike na musamman a kan shirin sake gina afghanistan ko kuma sigar a takaice ya fara bibiyar gano yawan gudumomi da gwamnati take rike da su tun cikin watan nuwamban shekarar 2015 wannan alkaluman na nuna dabarun da shugaban amurka donald trump ya ya sanar akan afghanistan a ranar wato watanni goma sha hudu da suka wuce kwaliya bata biya kudin sabulu ba To madalla masu raro anan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Hawa kuma kar a manta za a ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da kuma shafin ma na facebook yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya tana gabatarwa sai kuma salamun abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau john ellison ni sarfil hashin gumar ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum